Hallau dai muna sake mika muku saƙon saƙon gaisuwar mu na sallah gare ku. Fatan an yi sallah lafiya haɗi da bukukuwan sallah cikin ƙoshin lafiya. Haka aka wuce da Abdallah Momi sai kuka take har suka shiga mota. Gaba ɗayansu gida suka nufo har Suleiman. Suna shiga Momi ta sake fashewa da kuka dafe kai Suleiman ya yi. Haba Momi, me amfanin kukan nan don Allah? Kin ga fa mun fara samun nasara, kawai addu'a ya kamata ki taya mu. A Ajiyar zuciya ta sauke ne marmarin abdalla zaunawa Maryam ta yi kusa da ita, kar ki damu momi, verusun yayi zai, dawo in sha dawo, insha Allah, kawai ki ta mishi addu'a. Kai momi ta ɗaga mata idonta cike da hawaye, Suleiman yadda ta, yadda Suleiman yadda ta tashi tsaye yana faɗin, Bifo, na manta Ummul da ki shirya da wuri gobe za mu je gurin ƙawarki mu yi mata 'yan tambayoyi ko za mu samu wani abu. Kai ta girgiza, Ok insha Allahu. Sai ya ce good sannan ta kalli momi, ki kwantar da hankalin ki momi komai zai dawo normal. To Allah ya sa Allah ya fitan min da ɗana da duk musulmi dukkansu suka ce amin. yi momi sallama ya fice Washegari ko da goma ta yi umul kairi ta shirya Suleiman na zuwa suka kama hanya. Tun cikin mota Suleiman ya kunna mata wata 'yar ƙaramar rikoda bayan ya gargaɗi umul kairi a kan kirta kuskura ta wuna ta sanda zaman rikodar. Da isar sure hon aka buɗe musu gate suna ƙoƙarin yin fakin suka ganta ta fito riƙe da wasu takardu a hannunta ta nufi parking space. Da sauri Umulkairi kairi ta fita motar ta nufi inda take. Wait, wait, Hafsi, juyowa ta yi cike da fara'a. Oh, wa nake ji kamar Ummul Khairi. Ni ce, wallahi, ya fita za ki yi ne? Eh wallahi zan ɗan shiga school ne. Daidai nan Suleiman ya so riƙe da wasu takardu suna haɗa ido ya sakar mata murmushi sannu ita ma murmushin ta mayar mishi yawa sannu ta kalli Ummul Khairi wane ne wannan Ummul Khairi za ta yi magana ya yi tari numfashinta um Sunana Barista Suleiman Muktar. Wow, nice to meet you. Ta mai da dubanta ga Ummul Khairi. Saurayinki ne? Nob, abokin yayana ne kuma shi ne lauyan da yake kare shi. By the way ma mun zo ne mai miki tambayoyi. Kallon rashin fahimta ta yi mata. About what? Suleiman ya karɓa mata. About kin kan da aka yi about kin kan da aka yi a unguwar about kin san kan da aka yi a unguwarku. Waje tayo da ido, wat Ni fa ba ni da hannu a ciki, ban san komai a kai ba. Ummul Kairi ta dafa ta, kwantar da hankalin ki friend, babu abin da za a yi miki, kawai 'yan few questions ne. To me yasa sai ni? Ba ga mutane da yawa a unguwar ba, I just don't understand. Saboda ke muka sani kuma muna tabbacin za ki faɗa mana gaskiya. Please Hafsi, ki taimaka wa yayana, please and please. Ta sama maganar tare da haɗe hannayenta guri ɗaya. Suleiman ya ce, And I promise you, nothing is going to happen to you. You can trust us. Nan ta kalli Ummul Khairi ta girgiza mata kai. Shiru ta yi kamin ta nuna musu kofar gadin. Shall we? Gira Suleiman ya ɗaga mata ya limshe yana murmushi. Yes, of course. A tare suka nufi gadin ɗin a tare. Bayan sun zauna ta aje ta gefe ta kalli Suleiman, ina jin ka. Sai da ya fiddo biyo daga aljihun shi sannan ya ce, ko kina nan lokacin da aka aikata kisan? Eh ina nan amma ina cikin gida lokacin ban san an yi kisan ba sai washe gari ko shi da maraice. Ba ki samu labarin komai a kan kisan ba? Ido ta tsara wa Suleiman kamar mai tunani, can kuma ta kau da fuskarta. A'a, ban samu labarin komai ba. Suleiman ya ɗan girgiza kai. Filis Hafsa, kar ki yi mana haka. Kin ga bawan allan nan an rufe shi kuma za a kashe shi akan laifin da ba shi ya aikata ba. Zubewa Ummul Khairu ta yi ƙasan idan ta cike da ƙwalla, za ta roƙe ta da sauri ta dakar da ita, a friend, babu haka tsakanina da ke, zan faɗa komai. Sai da Ummul ta zauna sannan ta kalli barista Suleiman ta ce, akwai wata yarinya da a kan ta komai ya faru, ta ce ta ga komai, ta kuma san wadda ya aikata, don sun yi zama unguwa ɗaya da shi. Da sauri Ummul Khairu ta dafa ta alhamdulillah. Ina yarinyar take? Ina za mu same ta? Ai nan unguwar ce, gidan da suke gadi yana kallon gidan Abdalla. Khairi za ta yi magana Suleiman ya ga numfashinta. Ko za mu iya zuwa wurin yarinyar yanzu? Ai za mu iya, ai gidan babu nisa. Tashi Suleiman ya yi yana faɗin muje ko? Bai tsaya jiran amsar ta ba ya nufi gurin motarsa da sauri suka rufa mishi baya. Ko da suka isa har ya tada mota shiga kawai suka yi ya kama hanyar gidan nesa da gidan suka yi fakin suka karasa da kafa Assalamu alaikum Hafsa take sallamar ita da Ummul Khairi bayan sun bar Suleiman a waje. Wa alaikum salam daga can ciki aka amsa musu. Wata matashiyar yarinya ce naga ta fito daga cikin ɗakin tana ganin Hafsa ta saki fara'a. Anti Hafsa ke da kanki kika zo gidanmu murmushi ta yi ai eh wallahi Rahama wani abu muka zo yi tare tare ma muke da bako a waje. bako Lafiya dai? Lafiya kalau Kawai yana son ganin ki ne. Ta juya tana faɗin to bari na ɗauko hijab ɗina. Ba ta daɗe ba ta fito sanye da hijab milk color suka fice suka nufi fice tsaye suka tarar da shi yana ƙarewa unguwar kallo yana ganin su ya saki murmushi sai ga ta kawo kusa da shi sannan ta kalle shi don tun da suka fito kansa a ƙasa yake. Ina wuni ta ce da shi, lafiya ƙalau ƙanwata ya gida, gida kalau Kallon Ummul kai da yayi? kun yi mata bayani? A'a, kai ne dai za ka yi mata. Hafsa ta ba shi amsa, oke, ya kalle ta. Am, na Suleiman Muktar, ni abokin Abdullah ne mai gidan can, ya nuna, ya nuna mata gidan. Wannan kuma kanwarsa ce, so muna son wani abu ne akan abin da ake zargin abokina da aikatawa, shine muka ce bari mu zo nan unguwar mu ɗan bincika. shi ne muka fara zuwa gidan na farko sannan muka faɗo gidan su hafsa shi ne na ce ta rako mu gidanku don bai muke wasu 'yan tambayoyi ke ma ganin kin ma fi kusa da gidan hafsa ta ce don allah rahama ki faɗa musu gaskiya tsakaninki da allah kai ta girgiza zan faɗa insha allahu duk abin da na sani ba zan yi ƙarya ba suleiman ya gyara tsayuwarsa, good haka muke so ko zan iya samun gurin zama juyawa ta yi tana faɗin eh bari na ɗauko tabarma ba ta daɗe ba ta fito riƙe da tabarma ta nufi ƙarƙashin wani icce ta shimfiɗa musu bayan sun zauna ya kalle ta ya ce shin da yaushe abin ya faru a hankali take ba shi amsoshin tambayoyin shi har ta amsa mishi duk tambayar da ya mata ummul kairi sai kwasar murmushi take tana gode wa Allah Suleiman ya kalle ta rahama mun gode sosai mun kuma ji daɗi Allah ya saka miki da alkhairi ƙasa ta yi da kanta amin nima na gode suleiman ya ce am sai dai muna neman wata alfalma ɗaya Ok kamar ta me an ko za ki iya ba da shaidan nan a kotu waje ta yau da ido kotu kuma a'a gaskiya ki kwantar da hankalinki ba wani abu ne. Jos, shaida za ki ba da. don taimakon wannan bawan Allah please tashi ta yi tsaye a'a ni dai na faɗa muku abin da na sani don Allah kar ka sa ni cikin ma'ala tashi suka yi suma ma Suleiman ya ce dan Allah ki taimaka mana wallahi ke kaɗai ce za ki iya fiddo shi daga cikin halin da yake a yanzu kuma bai san magana ba ta jiya ta nufi gida da sauri dafe kai Suleiman ya yi ya busar da iskar bakinsa Hafsa ta tsallake fuskarsa oh idan hafta wori idan yi magana da ita za mu samu solution just calm down kallon ta yana murmushi idan have to tell me that nima namiji ne dariya ta yi Ok, ni bari na je gida kar na yi latti a school. Ok, bari na aje ki sai mu wuce. Umar kai mu je ko? Sauri suka yi no zan ƙara da kafa na san babu nisa sai mun yi waya kawai duk yadda aka yi zaka ji kai ya daga mata yana murmushi na gode ga taimako daga can ta ɗago mishi hannu aha you always welcome murmushi suleiman ya yi hakan ya je ta burge shi sai da ya ga ta shiga gida sannan ya shiga motar suka kama hanyar gida har suka isa Suleiman murmushi yake suna isa gida Ummul Khairi ta rungume Momi tana dariya lafiyarki me jike yi wa dariya Momi mun samu mafita Momi mun samu yarinyar da ta san komai akan idonta aka yi komai kuma ta faɗa mana komai Momi ta ɗaga hannu sama alhamdulillah Allah mun gode maka Suleiman ya ce sai dai ala ɗaya yarinyar ta ƙi yadda ta yi shaida a kotu Ummul kai ta ce a'a na san insha Allahu za mu samu kanta kuma kaga ai budurwarka ta ce kar ka damu ko za ta samo solution tashi yayi tsaye sa hannun shi aljo ki bar wannan maganar ummu kuma ina son wannan maganar ta yarinyar nan ta zama sirri kar wanda ya ji oke insha Allahu sai da yau momi sallama sannan ya fice tun daga lokacin hafsa take zirga-zirgar zuwa gidan sarhama tana lallaba ta da ba ta ƙarin gwiwa babu abin da zai same ta Bayan kwana biyu sumomi suna zaune falo Suleiman ya shigo da fara'a suka tare shi a tsaye ya gaisa da su ya kalli Umar kai da ya ce taso za mu je gurin ƙawarki ta kira ni kallon rashin fahimta oh ta kira ka eh ya aka yi murmushi ta yi a'a babu komai na ga baka da nambar ta shan murya ya yi 'yan murmushi ya yi shin za ki tashi mu je ko sai kin ɓata min lokaci Tashi ta yi hannun ta miƙa mata gyalenta, ungo ba ma sai kin shiga ɗaki ba, tana karɓa zaka fice. Tun kamin su ƙarasa kaiwa gidan na gaye fakin ya ciro wayar ya na kolin. Ga mu mun zo amma daidai jikshin muka tsaya, oke? Bayan ya sauke wayar Ummu kai ta kalle shi, wai kan ya aka yi ka samu lambar ta? Yi yayi kamar ba zai amsa mata ba, can kuma ya ce, zuwa na uku nan bayan zuwan da muka yi ranan nan. kai ta girgiza tana murmushi ok nice bai sake ce mata komai ba har hafsa ta iso tana isowa ta buɗe gidan baya ta shiga mu je gidansu amma kamun ka kai za ka yi fakin kai kawai ya ɗaga mata ya tada motar suka nufi gidan tun kamun ya karasa ya yi fakin hafsa da kai kairi suka fita tare suka shiga cikin gidan ba su daɗe ba suka fito tare da rahama suka nufo mota ina wuni lafiya ƙalau rahama ya cike gida alhamdulillah am Hafsa ta ce mun kin shirya kin kuma aminta zaki ki ba da shaida a kotu, haka ne? Shiru ta yi kamun ta ce, eh, amma iyayena ba sani ba, kuma ba na son su sani har sai mun dawo. Ummul kai ta ce, kina tunanin haka ya fi miki ki yi wa iyayenki ƙarya? Matuƙar kuna son na ba da shaida, to dole ne sai na yi hakan, don ba za su taɓa aminta ba. don ba za su taɓa aminta ba akan na je na ba da shaida a kotu, amma kin ga mun dawo zan sanar da su komai. Ummul Khairi za ta yi magana Suleiman ya tari numfashinta. Oke Rahama mun gode sosai. 24 za mu shiga kotu so ki shirya kai ta girgiza insha Allahu wani ɗan ƙaramin abu na gaya ciro aljihunsa amma kamun nan ina son nuna miki wannan da sauri ta karɓa tana dubawa ina ka same shi cikin gidan Abdul na same shi ƙarƙashin kujera Shi ne fa wadda nake faɗa maka wallahi shi ne. Da sauri Umar ga ta karɓa mu gani, Hafsa ma sai ga ta karɓa ta dubi Suleiman. Gidan ka samu? Kai ya ɗaga man tare da karɓar ID ɗin ya maida aljihu, shikenan ma ta zo gidan sauƙi mun samu kwakwaran shaidu. cewar Ummul Kairi. Suleiman ya ce, "Eh, amma ina son ya zama sirri tsakaninmu da ku, please." Duk suka ce masa, "Babu wata matsala, kowa ya alkawarin ba zai faɗa ba." A haka suka yi sallama. Tun safe su Momi da su Hannatu da Maryam Ummul Khair da Hafsa da Rahama suka isa kotu. Karfe goma alkali ya shigo da sauri aka tashi tsaye bayan ya zauna suka zauna sai da ya gama kintsawa sannan ya ce a gabatar da ƙarar farko tashi muhuti ya yi rike da takardu yau 24 ga watan Juli za mu ci gaba sauraron karar Abdallah wanda ake zargi da kisan Salina wadda barista Sumayya Bello ke wakiltar marigayiyar marigayiyar salina barista suleiman Muktar ke wakiltar Abdullah, juyawa ya miƙa wa alƙalin takardu sannan ya zauna bayan alƙalin ya duba takardun ya ce a shigo da Abdullah nan take aka shigo da shi cikin gaggawa bayan ya tsaya gurin da aka tanadar masa aka cire mishi hankof alƙalin ya kalli lauyoyin da ke zaune gurin kotu tana sauraron lauyoyi nan barista suleiman ya tashi ya ce ya mai gina mai shari'a idan kotu ta bani dama ina son gabatar da shaida ta ta farko alƙalin ya ce kotu ta baka dama juyawa yana kallon wani tsoho baba ɗahiru mai goro da sauri na ga ya taso ya nufi gurin da aka tanada don ba da shaida suleiman ya nufe shi ko za ka faɗa wa kotu waye kai da kuma shekaranka da kuma aikin aikinka sunana ɗahiru mai goro shekaru na sittin da bakwai a duniya aikina kuma shine gadi shin a ina kake gadi Ina gadi ne a gidan Alhaji Usman, gidan da ke kusa da nadabta abdullah abdullah makocinka ne, shin ko za ka faɗa mana wane ne abdullah mutum ne na ƙwarai mai hankali da sanin ya kamata, shin da ka samu labarin cewa ana zargin abdullah da kisan kai ya kaji? Objection my lord, barista Sumayya ta miƙe, abokin aiki na yana ƙoƙarin ɓata wa kotu lokaci ne kawai don ban ga amfanin tambayoyin da yake yi wa wannan dattijon ba. Suleiman ya ce, ya mai shari'a, Ba na nufin ɓata wa kotu lokaci, ina son kotu ta san wane ne Abdallah kuma wannan dattijon yana da masani a kan kisan Salina. Alƙalin ya ce, ƙorafi bai karɓi ba, za ka iya ci gaba da tambayar ka Risinawa ta yi, Thank you my lord, sannan ya kalli dattijon, ina jin ka Malam Ɗahiru. Gaskiya na ji kaɗuwa na kuma yi mamaki, ban kuma yadda ba saboda a gaban idona wasu maza uku suka shiga gidan da ƙafa wasu a mota bayan har wasu a mota bayan har shi Abdul ya ƙeta fita daga gidan. Barista Suleiman ya gyara tsayuwarsa, ka ce maza uku suka shiga gidan, shin ko za ka faɗa wa kotu su wane ne? Gaskiya ban san su ba, amma in na gansu zan iya nuna su. Kana gurin har folis suka iso, ai bayan shigar folis suka fito, shin ya aka ga gansu? Lokacin da ita yarinyar ta fito gida ina zaune bakin gate ɗin da nake gadi, bayan kawai mintuna talatin tashi na shiga cikin gida ana kiran magariba na fito don zuwa masallaci sai na ganta tana gudu da kafa tana kuka ina tsaye bakin gate sai na hango wasu maza uku biye da ita riƙe da wuƙa wasu kuma a mota sai na yi saurin komawa cikin gidan na riƙa leƙonsu ta gate ta nan na hango ta shiga cikin gidan cike da tashin hankali bayan kamar minti goma haka suka bi ta har cikin gidan shin za ka iya faɗawa kotu maza nawa ne suke cikin motar Gaskiya ban sani ba don ban tsaya na tantance su ba, amma dai waɗanda suke tafiya ƙasa su kan zan iya gane su. So za ka faɗa wa kotu ya kamannin su yake? Eh, ɗayan yana da jiki na ɗan faɗin fuska, yana da saje da kuma jajayen idanu, kana kuma kana kuma siriri ne, ɗayan kuma siriri ne fari mai guntun gemu, shi ma ɗayan ba shi da jiki baƙi ne kuma gajere. Suleiman ya juya gurin alƙalin ya mai shari'a iyakacin tambayoyin da zan yi wa Malam Ɗahiru kenan. Alƙalin ya kalli barista Sumayya, ko lauyan gwamnati na da tambayoyin da za ta yi wa Malam Ɗahiru? Eh ina da ya mai shari'a. Shin ranar Talata da misalin ƙarfe shida da minti hamsin da takwas kana ina? Ina nan gidan da nake gadi, ta kalli alƙali. Iyakacin tambayan da zan yi masa kenan ya mai shari'a. Alƙalin ya ce Malam Ɗahiru za ka iya zuwa ka zauna. Bayan ya koma ya zauna a gurin zamansa, Suleiman ya ce, In kotu ta ba ni dama ina son gabatar da shaida ta ta biyu, kotu ta baka dama. Suleiman ya kira Rahama cike da tsoro ta taso ta zo ta tsaya. Suleiman ya kalle ta ya ce, Shin ko za ki faɗa wa kotu wace ce ke da kuma shekarunki? Ta ce, suna na Rahama Ismail, shekaruna goma sha tara. Shin ko kin taɓa ganin marigayiya Salina? Eh na taɓa ganin ta ranar da aka kashe ta. A ina kika ganta? Na taso daga islamiyya sai na biya gidan su wata ƙawata ana kusan fara kiran magariba na fito gidan na nufo gida nan na haɗu da ita layin da ke kusa da tamu tana gudu tana kuka har ta faɗi. Da sauri na cin mata na tambaye lafiya sai ta ce min na gudu kar na tsaya wasu za su cutar da ita. Zan sake yi mata wata tambayar sai na ga mota ta shigo gurin da gudu. Sai na watsa nima da gudu na isa gida. Na sa sakata na riƙa leƙon gate don ganin ko sun biyo ni. Shin bayan hakan kin ganin ganinta? Eh, na sace ganin lokacin da na ganin ta Lokacin da nake leƙowa sai na, sai na ga ta taho da gudu tana waige-waige har wata mota ta haskata, Sai ta shiga gidan da gudu. Shin bayan hakan ko wani abu ya sake faruwa? Eh, Na ga wasu maza sun shiga gidan su uku, sai kuma wata mota baƙa ɗaya ta shiga. Shin ko kin ga fuskokin waɗanda suka shiga gidan kin san su? Eh, na san fuskokin biyu daga ciki, ɗayan ne ban sani ba. Da wa kika sani? Kowacce tana son ƙarin bayani. Na san Lasdom, wani mai kauri da ɗan faɗin fuska, sai kuma jajayen idanuwa, ɗayan kuma Reza, fari ne siriri da gemu, ba mai tsayi sosai ba. Shin ya, ya, ya, Shin ya kai kika san ya aka yi kika san su kuma kika gane su? Mun yi zama unguwa ɗaya da su kuma ba ita kaɗai ba. Yakan kawo mata gidan wasu suna Mun yi zama unguwa ɗaya da su kuma ba ma ita kaɗai ba yakan kawo mata gidan wasu suna fara'a wasu kuma da kuka. Shin kin ga fitarsa bayan shigarsa? Eh na ga fitarsa lokacin da 'yan sanda suka shiga gidan. Suleiman ya kalli alƙali iyakacin tamboyin da zan yi mata kenan ya mai shari'a. To jama'a anan za mu dakata a cikin karanto muku wannan ƙasaitaccen ƙayataccen littafin na Salina wanda Khadija Kande ta rubuta ni kuma Shirehu Usman ke karanto muku a nan tashar Hausa Nobel TV. Kana manta a yi mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa domin aika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi. ko wani shiri daga cikin shirye mu Mun bakku lafiya cikin koshin lafiya.